Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Talata goma ga watan Satumba shekarar 2019 akan mitoci 19,31,49 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya sai kuma alfan rediyo a birnin kumasin kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da asuba. Baba ya kuma makiri ne tare da Ibrahim ka almasi garba za mu gabatar muku da shirinmu na wannan safiyar kafin ku ji rahotanninmu ga kanun labarai. Shugaban Amurka Donald Trump ya karyata cewa da ake yayi watsi da matsayin mataimakin Mike Pence ya gaban kansa wajen gayyatar Taliban. a karo na biyu majalisar dokokin burtaniya ta yi watsi da shirin firaminista boris johnson na gudanar da zaɓe da wuri sannan isra'ila ta bayyana abin da ta ce wani koyayyen wurin haɓaka nukiliyar iran ne to kanan labaran kenan bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar sufeto janar 'yan sandan najeriya muhammad adamu ya haramta duk wata zanga-zangar da mabiya shiya suke za su yi lamarin da su 'yan shiya ɗin suka ce ba za ta sabu ba shi kan ajiye sulmi da ya kamata a ce ya yi jirage ma manzan allah in kuma ana nuna mana gwamnatin makiya manzan Allah ne suka hau duk wanda ya zo ce zuciya manzan Allah jaje a kashe shi abin da ke Al'ummar Afirka da ke zama a New York suna shirin gudanar da wani gagarumin taron gangami kan na nuna damuwa akan hare-haren tsano da ake kaiwa 'yan Afirka a kasar Afirka ta kudu. Bayan haka Ali Mustapha Sakwato zai shigo da shirinsa na tsaka mai wuya amma duk sai bayan kun sha labaran duniya. Assalamu alaikum mai saurare da fatan an waye gari lafiya ga labaran mai karanta Ibrahim Kalmasi Garba. Shugaban Amurka Donald Trump ya karya cewa da ake yayi watsi da matsayin mataimakin sa Mike Pence da sauran jami'an gwamnati ya gaban kansa wajen gayyatar taliban a mashakatar Camp David don tattaunawar zaman lafiya. Dama da shawara ta na amfani abinda Trump ya gaya manema labarai kenan jiya Litini. Ya kara da cewa mun shirya ganawar dama wannan ra'ayina ne kuma soki ganawar shi ma ra'ayina ne ban tattauna da kowa ba a wani saƙon twitter mr pence ya tabbatar da abin da trump ya faɗa hakika ya shugaban ƙasa wannan irin labaran ƙaryar nan ne makiran kafafen yada labaran nan ba su tuntuɓi ofishinmu kafin suka yada wannan labarin ba da a ce sun tuntuɓe mu da mun gaya musu cewa dama muna masu cikakken goyon bayan shawarar da ka yanke. A karo na biyu, Majalisar Dokokin Burtaniya ta yi watsi da shirin Firaminista Boris Johnson na gudanar da zaɓe da wuri a wani yunkuri na ganin ba a saba ma wa'adin ficewar Burtaniya daga Turai ba. Johnson ya so a goyi bayan aniyarsa ta gudanar da zaben gaggawa ranar 15 ga watan Oktoba a yunkurinsa na neman samun rinjaye a majalisar saboda ta amince da tsarin nan nashi na ficewa ko Brexit gabanin babban taron shugaban ko shugabannin kungiyar ta tarayyar Turai EU. bayan ƙuri'ar ta birjirewa da aka kaɗa jiya litini johnson ya aiwatar da shirin nan nasa da ake wato takaddama a kai na dakatar da majalisar dokokin na tsawon makonni biyar har sai sarauniyar ingila ta gabatar da jawabinta na shekara-shekara ga majalisar dokokin mai kunshe da bayanin shirin ayyukan majalisar da gwamnati za ta aiwatar a shekara mai zuwa watsi da batun gudanar da wani sabon zaɓe da majalisar ta yi na zuwa ne 'yan sa'o'i bayan da sarauniyar ingila elizabeth ta bayar da goyon bayanta ga kudirin dokar hana johnson aiwatar da shirin na nasa na brexit ko mai wato mara sharaɗi wato ficewa daga tarayyar turai ranar 31 ga watan oktoba ba tare da zayyana yarjejeniyar rabuwar ba Isra'ila ta bayyana abin da ta ce wani ɓoyayyen wurin haɓaka nukiliyar Iran ne a matsayin wani ɓangare na ƙoƙarin daɗa janyo matsin lambar ƙasa da ƙasa kan Iran don ta kawo ƙarshen shirinta na nukiliya da kuma burinta a yankin baki ɗaya. A wani jawabin da ya gabatar a ma'aikatar harkokin wajen Isra'ila jiya Litini, wanda aka yada ta gidan talabijin Firaminista Benjamin Netanyahu ya nuna abin da ya ce wasu hotunan wurare ne da taswira da aka ɗauko ta wajen amfani da tauraron ɗan adam na wurin da ake shirin nukiliyar a yankin abade da ke tsakiyar ƙasar ta iran Netanyahu ya ce an samu wannan bayanin ne daga wani wurin ajiyar bayanan nukiliyar Iran wanda wasu 'yan leƙen asirin Isra'ila suka sato daga Tehran babban birnin ƙasar Iran tun a farkon shekarar 2018 dama a baya ya taɓa cewa akwai wannan wurin ajiyar a wani hoton wurin na abade wanda aka ɗauko daga sararin sama a ƙarshen watan yunin wannan shekarar ana iya ganin wasu gine-gine da dama a kurkusa da juna a wani wuri mai cike da tsauni sai Netanyahu ya sake nuna wani hoton kuma a wannan wurin wanda aka ɗauko a ƙarshen watan yuli da gine-gine duk a rushe ya ce iran ta shafe wurin bayan da ta fahimci cewa isra'ila na sane da kasancewar wurin koriya ta arewa ta harba wasu makamai biyu waɗanda ba a tantance kowaɗanne iri ne ba a yau ɗinnan talata 'yan sa'o'i bayan da koriya ta arewa ta ce a shirye take ta sake shiga tattaunawa a amurka kan batun kawo ƙarshen shirinta na nukiliya an harbo makaman ne daga lardin kudancin pongan zuwa teku daura da gabar gabas bisa ga wata takardar bayanin hafsan hafsoshin sojin koriya ta kudu ba a samu wani ƙarin bayani nan da nan ba game da wannan gwajin makaman wanda shi ne na goma da koriya ta arewar ta yi tun daga farkon watan mayu gwamnatin shugaba donald trump ta ce yawan bakin hauren da ake kamawa a kan iyakar kudancin amurka ya ragu da kashi 22 cikin 100 a watan agusta sannan ta ce wannan ya biyo bayan gagarumin haɗin kan da ƙasar mexico ke bayarwa ne wajen fatattakar masu shigowa ba bisa ƙa'ida ba muƙaddashin kwamishinan hukumar kwastam da kare kan iyakokin amurka mark morgan jiya litini ya ce yawan bakin hauren da aka kama ko kuma aka kore su suka koma a kan iyakar amurka da mexico kimanin dubu ko da da hudu ne a watan agusta ya ce wannan adadin ya gaza na watan yuli da kashi 22 cikin 100 sannan ya gaza na watan mayu da kashi 56 cikin 100 duk da wannan raguwar masu shigowa ba bisa ka'ida ba kaman da ake yi a watan agusta shine mafi yawa a lokaci irin wannan cikin shekaru fiye da goma masu ayyukan ceto a bahamas na ci gaba da famar neman gawarwaki da mutanen da ke raye a cikin baraguzan da suka biyo bayan barnar da mahaukaciyar guguwar nan ta doriyan ta yi a yayin da 'yan sanda kuma ke kira ga mutane da su yi rajistar waɗanda suka ɓace a unguwanninsu jiya litini 'yan sanda sun ce adadin mutanen da suka mutu zuwa yanzu ya kai 45 to amma suna kyautata zaton adadin mace-mace zai ci gaba da karuwa ganin ana ci gaba da gano gawarwaki ɗaruruwan mutane ko ma dubbai aka yi imanin cewa sun ɓace bayan aukuwar mahaukaciyar guguwar nan mako guda da ya gabata a matsayin mahaukaciyar guguwa ta mataki biyar da iska mai gudun kilomita 320 a sa'a guda labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc Tubadalla. rundunar 'yan sandan najeriya ta fito karara ta ce duk wata zanga-zanga da almajiran sheikh ibrahim alzazzaki za su gudanar ta'addanci ne wannan sanarwa na zuwa ne a daidai lokacin da mabiya shiya suke shirin gudanar da wata zanga-zanga a yau talata ta ashura ga dai wakilinmu nasiru adamu Elikaya da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto babban sufetin 'yan sandan najeriya muhammadu adamu ya ce duk wata muzahara daga almajiran elzazzaki aikin ta'addanci ne adamu ta sanarwa daga kakakin rundunar frank omba ya ce rundunar na sane da shirin 'yan shi'a na yemen na fitowa don gagarumar zanga-zanga da ka iya tada fitina a yankunan najeriya don haka rundunar za ta tunkari duk mai shirin wannan zanga-zangar a matsayin mai aikin ta'addanci don an haramta kungiyar ta almajiran elzazzaki imn a takaice Ɗaya daga masu magana madadin almajiran na el-zazzaki wato Muhammad Ibrahim Gamawa ya ce za su fito muzahara a talatar nan da ranar Ashura da 'yan shiya kan yi juyayi duk shekara wato goma ga watan Almuharram. Kuma sun ta'allaka da abin da kotu ta ne. Kuma yanzu kotun mun kai kara tana sauraron namu ba a san. to me zai ana in ma suna so su zubar da jinin mu su jira sai kotun ta tabbatar da ba maganar zubar da jini bane wato shi babban sweton yan sanda in ka karanta sanarwar yana cewa hmm. dama waɗannan ayyuka ku a riga an haramta su da duk wani aiki da almajiran elzazzaki za su yi karkashin imn me yasa ba za ku jira sai kotun ta kammala yanke hukunci ba kafin ku ɗau wani mataki na gaba an ɗauke haramci sai an tabbatar da haramci dama haramcin aye na wucin gadi ne shi kan aye musulmi ne da ya kamata a ce ya yi jaje ma manzan Allah in kuma ana nuna mana gwamnatin makiya manzan Allah ne suka hau duk wanda ya zo ce zai ce manzan Allah jaje a kashe shi da ke shi to wannan kuma manzo Allah yana da masoya kuma yana da bayan Allah da za su ba da jinanan su Muhammad Ibrahim Muhammad Ibrahim Najeriya Najeriya ba ta amfani da dokoki na wani addini gaba daya tana kowa zai iya yin addinin sa a Najeriya wanda yake so mu ana hana mu addinin mu ga can masu garkuwa da mutane ana kiransu gaban gwamnoni ana magana da su suna tumbatsa suna cika amma mu da bamu da ko da reza a hannunmu mu ake bi ana kashewa mu ko muna ga ana mana haka ne domin soyayyar mu ga manzon Allah da iyalan gidansa in su sun yi sallama da manzon Allah Muhammadu Ibrahim wai wai dama wani bakin ciki kuke ne wani bakin ciki kuke a wannan rana ta Ashura eh, wa yake bakin ciki Eh muna taya manzan Allah juyayi ne na ashura na kashe jikansa da kuma iyalan gidansa da sahabbansa wato Imam Hussein jikan manzan Allah. Da mahanga ta duk wani musulmi sun san jikan manzan Allah ne kuma shugaban samarin 'yan aljanna ne kamar yadda hadisi ya zo mu kuma a shi'a shine limamin mu na uku rundunar da ta 'yan sanda ta buƙaci iyaye su hana 'ya'yansu aukawa ƙungiyoyin ta da hankali ko zanga-zanga marar bin ƙa'ida rahotanni na bayyana cewa almajirai zazzaki ka yi amfani da damar ta gagarumar zanga-zangar don tilasta ko matsawa gwamnati lamba ta saki shugabansu da ake gudanar da shari'a sa a babbar kotun kaduna zuwa yanzu dai ba jin da zazzaki yake ba bayan dawowarsu daga indiya sakamakon rashin nasarar jiyar da ya je Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Kowa da la'agai da Nasiru Adamu Ilikaya. 'Yan Afirka mazauna New York a nan Amurka suna shirin gudanar da wani gagarumin taron gangami domin nuna damuwa akan yadda ake kai hare-haren tsano a kan bakakin fatar afirka a kasar afirka ta kudu tsohon shugaban kungiyar 'yan afirka a new york kuma jami'i a hukumar birnin new york wato muhammad mada yana ya mana karin haske akan wannan gangamin da suke niyyar yi a wannan mako eh, kamar dai ina ji yawanci duniya duka suka shaida wato irin harin da ake kai ma yan uwa daga south africa wanda yake yan uwanmu musamman mutanen e wato mu kuma da muke nan muka duba ba abin da ya kamata mu zauna mu kuma mu yi shirun ba ne ya kamata mu kuma da muke kasashen waje mu bar ji mu musamman mu bari mutanen south africa su sani kamar abin da suke yi ba daidai ba ne kuma duniya na kallon su kuma mu kuma za mu yi shirin ba saboda ba daidai ba ne abin da ke gudana a south africa to menene abubuwa da za ku yi a ranar da za ku yi wannan gangamin eh to abubuwan dai da za yi mai wuci za mu dai eh, tsaya gaban shi embassy south africa wato mu daga muryoyinmu mu bari su sani cewa abin da suke ba daidai ba ne kuma eh, wato akwai waɗanda dai za su zo su yi magana Eh, eh, kan abubuwan da ke tafiya iyakan na amma ba wani eh, wani wani harkan da za a yi wuri iyakar za mu daga muryoyinmu ne mu ce wato musamman message mu ne say no to xenophobia attacks in south africa wato ka amince da wannan hari na kyamar baki Na'am, na'am shi kenan haka nan ne. Hausan kasan eh, xenophobia ban san yadda zan mayar da shi cikin eh, kamar tsanar baki ne wato hari ne na tsanar baki. To shi ne wato dai sakon da kenan. Menene takamammen sako da kuke son ku aika? Eh sakon da muke son mu aika shine muna son mu bari yan uwanmu da ke South Africa sun san cewa Africa mu duka daya ne. Kuma balle yanzu yanda duniya ya zama global village ko ina mutum kake duk kuma duk inda baki suke wato wannan ƙasa yana albarka kuma ba yanda za a yi su ce wai baki na ɗaukan musu ayyukansu na garinsu saboda shi su yi haƙuri su bar mu zaman lafiya kowa ya nemi halalinsa duk inda kake imma 'yan south africa da ke nigeria ko mu nigeria da ke eh, south africa ko mu ma da muke nan kasan amurka duk inda muke mu duka da ne sun hakuri kowa ya yi aikin shi wanda ya taka doka doka ya dil da shi amma bai yi ruwa a cewa mutane su dauki wato fushinsu su dora ma baki har suna kashe baki wannan mu ba za mu yi shirin ba wato messaging bai da muke son mu send kenan mu duka afirka wato mu duka ɗaya ne kuma su bar mu gama kai mu yi tafiya mu gudu tare mu tsira tare To ban sani ba ko kun gabatar da ƙara gaban ƙungiyar tarayyar Afirka da yake ku kuma nan kusan ƙungiyar ku kowace ƙasa Afirka tana da wakilci. Shin kun ɗau wani matakin kai ƙara gaban ƙungiyar tarayyar eh, Afirka? Na'am, insha Allah wato yanzu haka muna cikin shirye-shirye wannan wato documentin da za mu Eh, wato takardun da za ku kai eh, united nations da kuma african union hmm. da ita embassy in south africa da ke nan new york za mu kai musu wato takarda mu nuna bacin ranmu kan lamarin da ke tafiya. Haɗa kai a Afirka da ta hariri kuma kawo da dafin istimare a Afirka yau ko wace bare. Allah, Allah, Allah. To Madalla Muhammad Mada kenan tsohon shugaban kungiyar Afirka a New York kuma jami'in hukumar birnin New York. wayannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc yanzu ko karfe ɗaya ne da minti kusan goma sha bakwai na dare ga kuma shirinmu na gaba tsaka mai wuya wallahi wannan abin da suke faɗi na mana wai settlement wai kowace jiya ta bada eka kaza kaza kamar abin da fulani ne suke faɗa goduɗo kosel niwa joɗoto e rena raina mo jiire juɗa hokka ɗum wanda yake da naman giwa zai zauna yana jiran mai kurege gasa ya bashi alherinsa shine in aka yi wannan riga ina misali a ce duk gwamnan da yake so ya je yayi in yayi shi aka gan shi yana yi wasu kuma sai su yi yanzu abuja ne idan an ce duk wanda ya zo ba zai sake fita ba za a je shi a rinka kiwon shi kamar rago zai yiwu ne tsugunarwar babu wanda yake da abincin da zai ciyar da dabba kamar miliyan ashirin da muke da ita a ƙasar nan mu ma yan ƙasa ne a haife ka waje a ce kai baka isa kai wani abu sai dai ka tafi dole ne ya da namu za a ba mu za a mai mu miskine a ce za a ba mu sadakar gurin kiwo za a mai mu yan gudun hijira a kasar haihuwar mu kamar mace ne a ce za a aure da ita ga maye ba auren ne ba ta so ba mayan ne ba ta so jama'a ku da wannan lokaci mu da mu da ku a sabon shiri na tsaka mai wuya kamata ya ce yau mun kawo muku kashi na uku kuma na karshe na muhar da muka fara kawo muku a kwanakin baya kan cece kucin siyasar kasar kamaru to amma wajibi ne muka jingina wannan shirin saboda mun ga cewa ɗaya daga cikin ɓangarorin biyu da ke muhawara ɗin ba su samu sukunin su gabatar da nasu gefen yadda ya kamata ba saboda haka za mu jira wannan sai can gaba watakila za mu sake dawa mu ci gaba da magana kamar amma yau daman niyyar mu ita ce cewa da zarar mun gama da kamar din za mu dawo cikin najeriya domin so mu wannan takaddama da za ku so mu ji a yau akan rikicin da ya biyo bayan kudirin gwamnatin ta najeriya na samar da shirin na na ruga domin makiyaya da wasu makiyayan suke so wasu suna dare-dare game da shi wasu kuma san ba sa son sa to akan haka ne wakilinmu na abuja samai da kai ne shirya mana muhawara ta musamman da za ku fara ji a yau a tsakanin wasu manyan shugabanni biyu na kungiyoyin fulani na najeriya Kuma da hassan muje masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa cikin wani sabon shirin na tsaka mai wuya wanda a yau za mu duba batun wato tsugunar da makiyaya a wuri guda wanda a da gwamnatin tarayya ta kudur yi wanda ake kira da turanci wato ruga settlement wannan shiri an so a yi shi ne domin a tsugunar da muke wuri guda wanda gwamnatin tarayya ke ganin cewar zai iya magance matsalar rikice-rikice tsakanin makiyaya da manoma a sassa daban-daban na najeriya sannan kuma zai bai wa su makiyayan damar samun walwala da sa'ida su zauna wuri guda domin bunƙasa al'amarinsu na kiwon dabbobi wannan shiri da ya kawo cece kuce tsakanin bangarori daban-daban na najeriya hatta tsakanin su kansu wato fulani makiyaya waɗanda ake shirin domin su a yau cikin wannan tattaunawa tamu za a fafata ne tsakanin honorable khalil muhammad bello wanda shine shugaban kungiyar fulani makiyaya ta kulin allah ta ƙasa baki ɗaya sannan a ɗaya bangaren ina tare da malam garus gololo wanda tsohon coordinator ne na kungiyar meta allah ta ƙasa reshen jihar benue malamai barkan ku da zuwa wannan shirye namu Allah Khalil Muhammad Bello na san kai baka goyon bayan wannan shiri da aka kullo da shi na Ruga Settlement Kwarai da gaske me yasa baka goyon bayan wannan shirin wato tsari ne wanda aka yi shi ba tare da an yi nazari ba ba tare da ma an waiwaici waɗanda tsarin ya shafa ba tsari ne kawai waɗanda suka tsara shi suka zauna su kaɗai suka tsara kuma ba su san harkar kiwo ba domin mutumin da ko tinkiya bai taɓa kiwo ba babu yadda za ya zauna tsari kowane layi na rayuwa akwai waɗanda suka san shi idan har ana so shiri ya nasara akan yi masa kyakkyawan shiri ne yadda zai kwalliya za ta biya kuɗin sabulu babu yadda za ka shirya harka ta ƙasa ta tsugunar da makiyaya ba tare da makiyayan ma sun sani ba dole ne idan kana son tsarin kai nasara waɗanda za ka yi domin su ya kamata ka shigar da su kuma wannan harka ma gaba ɗaya in ka kula shaida ce ta cewa ma a ƙasar nan ba a ɗauki makiyaya a bakin komai ba kajal muna zuwa malam garus godolo ku kuna goyon bayan wannan shiri na tsugunan da makiyaya eh kamar ni kama gaskiyar magana eh, riga din nan da an yi ta tana da kyau saboda abin da yasa take da kyau yaran nan za su damu dama wanda za su yi makaranta kuma yawon nan yanzu eh amma ai yanzu ma akwai shirin nomadic education ba sa makarantar ne a nomadic education ai baya aiki tunda ina ga ya dade baya aiki kamar ni kamar bino da nake ana tura musu kuɗi kuma babu nomadic tunda babu fulani ma a wajen ba gaba ɗaya kore su babu wani fulani ba tunda ka kawo nan lot din nan kuma su federal government mun rubuta wani doka kenan doka wanda shi gwamna ya kawo baya so ya ga makiyaya ma kwata-kwata a Benue ya ce za a ranci ranci din babu kuma fulani ya sa lafi sau gari suka kore su kwata-kwata babu ma fulani a Benue. To mu dawo kan maganar rugadin nan. Rugadin nan yanzu in aka yi ta za ta yi taimako amma sanitization din ya kamata a gaya wa mutane din menene ma'anar riga kaga da aka kawo nan ma'anar riga nan ko ina mutane kawai sun yi ca kamar su kasan can south west kamar kasan yoruba sun tayi ma suka ce ana so a kwace musu waje amma kuma an ba su an ba su abun nan an ce to eh, youth empowerment ana biyan su ba su ce gwamnati ta yi kuskure ba fa kuma su an ba su mukamai duka ba ce sun yi kuskure ba kuma su fulani na wanda ake so ya musu dinnan mu dinnan mu ma yan siyasa ne muna kuma mun zabi wannan shugaban kasar nan mutum ɗaya babu a ce wannan ba fulatani ne an bashi appointment akan magana fulani me yasa mu ba za a ba mu wani abu ba Khalil Mohamed Bello kaji shi garz gololo ya ce ku da kuke adawa da wannan shirin watakila ba ku fahimci shirin ba ne haka ne? Masha Allah wato ko da mun fahimce shi shirin na faɗa na sha na ta ba tsari ne mai bullewa ba domin a cikin shirin idan ka duba ana cewa za a gina wa makiyaya gidaje za a yi musu asibiti za a yi musu kwata za a yi musu recreation center sannan za a zo a shuka ciyawa ciyawar ma tukuna ai in ka ɗauka ita ce decoration kuma idan da gine-gine makiyaya suke so da ba su iso Najeriya ba. babu yadda za ka yi kai babban muhimmin abu ga makiyayi mun sha faɗa shine ciyawa da ruwa idan ka sama makiyayi ciyawa da ruwa ka gama masa ko a ina zuwa kalil yanzu misali inda ce kun bada goyon baya wannan shirin mm. inda an tsugunar da kowa wuri guda ba a mm. samar da ciyawa da ruwan ai a yanzu Abuja ne idan an ce duk wanda ya zo ba zai sake fita ba za a je shi a rinka kiwon shi kamar rago zai yiwu ne mu ba tsugunarwar muka ki ba domin tsari ne da ya kamata tukunna idan ka ce za ka tsugunar da makiyaya idan ka yi ruga din shi za ka yi shanun fuka-fukai ne mu abu yaya muna da abun mu ba za a mayar mana namu ba kana bin mutum dubu ɗari sai zo yana cewa zai baka ɗari biyar kyauta ina burtololin mu don mai ba za a buɗe mana su ba ina wuraren kiwo da muke da su na ƙasa waɗanda wasu suka handame idan ka raya waɗannan kaɗai sun ishe mu tsugunarwar babu wanda yake da abincin da zai ciyar da dabba kamar miliyan ashirin da muke da ita a ƙasar nan kuma kaurara ƙiyayya zai kawo tsakanin tsakanin makiyaya da manoma idan ka duba yanzu ina zuwa daga ƙauyen mu duk bakin hanyar na har bakin kwalta an nome wanda a ka'ida ya kamata a ce akwai mita talatin tsakanin kwalta da, da gona yau ya zama tilas makiyayi ko ya bi kan kwalta ko ya shiga gonar wani to wannan shine abun da shirin da an tsaya an yi shi da mu za mu gaya gwamnati gaskiya yadda ya kamata a yi shi amma ba da niyyar shi ma tsugunarwa ba mu duk abin da za a yi mana a je a yi mana a wuraren mu na kiwo duk kuɗin da za a kashe a fitar mana da burtololin mu ya da namu za a ba mu za a mai da mu miskini a ce za a ba mu sadakar gurin kiwo za a mai da mu yan gudun hijira a kasar haihuwar mu kamar mace ne a ce za a aure da ita ga maye ba auren ne ba ta so ba mayan ne ba ta so duk idan aka tsara tsarin mai kyau yadda ciyawa tafi ba da inganci ba gine in kai dakuna ma mahauta kai wa kai wa ba makiyaya ba ya da mana kwata eh, garus galalo misali ji abin da kalle ya faɗa eh, a magana mannan burtule din ai mu kaman mu wanda muke binu mu kan mu muka sani saboda babu magana shanu ma ta na burtule na tsaye dai kana makiyayi an ce za a kawo ta doka an kawo doka an kore ku kwata-kwata wajen tsarin da na gani na ɗaya shine a najeriya da yan ɗauki ba fulatani shi ba mutum bane ba kawai imar mana karin bayani sabu karin bayani shine abin da yasa da an dauke su a matsalan mutane ne mu ne za mu yi zabe za mu yi komi amma in an tashi kuma an ci gwamnatin nan ba a yi magana da fulani eh, amma yanzu misali ai yanzu gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta bullo da shirin wannan tsugunar da makiyaya na ruga din domin a yi da kuɗin ne ba ku gamsu da wannan ba? A to ai magana a yi da mutane ɗin lokacin minista of agriculture ya kamata a ce wannan shi fa yana minista ne kuma daga Benue yake an kori Fulani din ta ina za a riga babu Fulani ma a wannan Benue din nan a to ai ba maganar ba ta Benue kadai bane ta duk Najeriya ne gaba ɗaya ma maganar kenan ai shine ya fara cewa maganar riga daga yana magana kawai duk gwamnoni suka dauka shi gwamnan Benue din wato eh, amma abin da gwamnatin tarayya ke cewa shine duk jihar da ta so za a fara gwaji da ita waɗanda kuma ba su so shikenan to me ya sha muku akan wannan lamar. abin da ya sa ba ka san daga cewar kawai gwamnoni wanda suke so su yi sauran mutane sun ce ana so a kwace musu waje a Najeriya nan kuma mutane nan sune suke sune suke karuwa da gwamnati nan sune suke komi da gwamnati fulani ba da wani karuwa a wannan gwamnati kwata kwata kawai wannan kallin Muhammad Bello takamaiman ku a rigan nan me matsalan ku ne babu kabilar da take kungiya sai kabilar da aka danne wadda take neman a daga ta shi ba hulata ni in yace a danne shi a kasar nan wa ya danne shi in ma dannewa ne wata kilshi ya danne wani dan dai kawai ya kasance mutumin da yake da komai kuma ya rasa komai ina son magana ruga din nan menene ne matsalan abin da yasa ku kuke adawa da shirin ruga menene ba ku so a cikin me kuma a shirin wanda bai wanda ba daidai ba wato ƙara ingiza mu ne a cikin matsalar da gwamnati ta jefa mutum da farko ka gani kamar yadda abokin muhawara ta ce ba dauki makiyaya ma a zaman mutane ba wannan shine gaskiyar magana amma yanzu ka da gwamnati ta ce za ta yi muku shirin tsugunarwa na ruga settlement ku ce kuma ba ɗauki makiyaya a bakin kuma ba in ba ɗauka ɗin ba ai ba za a yi wannan shirin ba to tsugunarwa shin an taba shin danda dokin kara ne dabban nan za a zo a ce za a tsugunar da su babu abinci babu ma tafarkin da za su bi su je dan me za idan za a tsugunar da mu manoman ma a tsugunar da su mana ko an ya noma a ce shikenan iya yar gonarsa in ya noma ta ya tsaya iya abinci iya abin da ya samu shi zai ce shayi wa matansa sutura maganar ita ce a zo mu abin da muke nawa mai sauki ne ba muna kin riga bane ya kamata duniya ta gane duk abin da zai ka ci gaba muna san shi amma a waru a kunce kullin ya za a yi tsari na ƙasa makiyayan ma ba sani ba shin idan har da gaske ne a zo a yi tsari mai amma ba na tsugunarwa ba ci gaban kasan nan bai kai a tsugunar da mu ba su gwadalo ku da kuke goma wannan shirin ido rufe menene kuke ganin abubuwa masu kyau a cikin wannan tsarin na rugadin nan wanda kuke ganin watakila in an yi shi zai taimaka wa makiyaya To gaishe ku malamai to za mu tsaya nan sai Allah ya kai mu makon gobe lokacin da za mu dawo ku ji yadda muhawarar ta juya kan shugaban Najeriya din Muhammadu Buhari da yadda alakar ta zama bafulatani take tasiri a cikin yawan sukan lamirin da ake fulani a Najeriya din. da kuma zargin da wasu suke yi na cewa shirin ruga na gwamnatin tarayya kwarai yana da kama da wani shirin da gwamnatin jihar benue ta taba fitowa da shi akan makiyayanta sannan kuma meye martanin su fulani ga gayyatar nan da gwamnan jihar kano ya musu na cewa idan ba a san su a kudancin najeriya duk su tare su dawo kano zai muna godiya ga su bakin namu wato khalil muhammad bello da kuma gazu gwalalo sannan musamman da shi wakilin namu hassan mai na kaina da ya shirya wannan muhawara a can abuja a madadin su duka ne ne aliyu mustapha sakwata a washington dc mun baku lafiya. to takaitattun labarai kuma shugaban amurka donald trump ya karyata cewa da ake yayi watsi da matsayin mataimakin sama pence wajen gayyatar taliban zuwa amurka a karo na biyu majalisar dokokin burtaniya ta yi watsi da shirin firaminista boris johnson da gudanar da zaɓe da wuri a wani yunkuri na ganin ba a saba ma wa'adin ficewar burtaniya daga turai ba to duka duka kuma da wannan ne muka kawo karshen shirin mu sai can da hantsi za ku je mu dauke da wani shirye-shirye kafin mu yi sallama da ku bari mu mika ta'aziyya zuwa ga Dr. Sada Abdul Mumin wanda mahaifiyarsa Hajiya Basira ta rasu jiya da daddare to Allah ya kanta da rahamansa kuma ya gafarta wa magabata baki daya Allah ya kara wa 'ya'ya da jikoki masu yawa da ta bari hakuri yanzu a madadin kowa da kowa baba ya koma ne daga nan washington dc nake sallama da ku sai da hantsi salamu alaikum Afrique.